والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ينهزم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan shi ne darasi na uku a cikin wannan sura ta nahar wanda satin da ya mun tsaya kan aya ta ashirin da tara wanda yau za mu tashi kan aya ta ashirin ta talatin daidai wanda bayanin da gabata shi ne akan makomar muminai masu tsoron Allah wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da saƙon da mai Allah suka zo da shi kuma Allah ya yi bayanin a bayanin da ya gabata kan mutanen da suka ƙi imani da Allah suka ƙi imani da saƙon da Allah ya aiko manzannin Allah da shi wanda ya faɗa makomarsu saboda 'yan baya su guji faɗawa irin halin da suka faɗa domin kada a jefa su a inda aka jefa waɗansu Allah ya kiyaye sai Allah ya ce wa qila lil ladina taqaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا Allah ne girma da ɗaukaka yake ba ce da allazina taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron afkawa cikin shirka ko dai mu ɗauka wannan abin da wasu malaman tafsirin suka faɗa na cewa mushrikai wanda suke zuwa aikin haji daga ƙasa ƙasa a lokacin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam su ne sun ji labarin bullar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin saƙon da izo da shi dan san su ji gaskiyar labari ko su ji gaskiyar magana sai su ji samu mutanen maka su dinga tambayar su suna cewa ma za anzala rabbukum su waɗancan mushrikai sai su dinga cewa ai ba wani abu da ya zo da shi kawai tatsuniya ce ko kuma ce a'a ku fita harkarsa boka ne makaryaci ne bai kamata a saurari maganar sa idan aka ba su wannan amsar a wancan bangaren sai su dawo gurin mu ne shine abin da ake nufi da wakila lil ladina taqaw su waɗannan masu tambayar sai su zo su ce da mu'minai waɗanda suka ji tsoron fadawa cikin shirka ma za anzala rabbukum mai ubangijinsu ya saukar amsar da muminai za ku ba su qalu khaira sai su ce ai anzala rabbuna khaira ubangijinmu ya saukar da alkhairi ya saukar da shari'a ya saukar da alqur'ani saboda haka aka ce sai su tabbatar musu da cewar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wahayi ne daga Allah asbatu inzalal wahyi sai su tabbatar da kasancewar alqur'ani wa'ayi ne daga Allah ba wata magana ce daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lilladina ahsanu fi hadhihi dunya wannan za mu iya daukar sa istinaf ne wato jumla ce istinafiya wannan magana an gama ta za a shiga sabuwar magana ko kuma za mu iya cewa hikaya ce game da zancen ah, hikaya ce ta zancen Allah mai girma da ɗaukaka idan mun ɗauke shi akan cewar magana ce mai zaman kanta to za mu ɗauka kai to maganar Allah mai girma da ɗaukaka ake idan ko mun ɗauke ta ba magana ce mai zaman kanta ba tana da dangantaka da abin da ya gabata sai mu ɗauke shi a wajen kamar badal kenan a ka'ida ta larabci ma'ana muminan da suka ce alqur'ani saukakke ne daga wajen Allah ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi Allah ya saukar masa da shi su ne suka kare musu wani bayanin suka ce lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah da abin da aka sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya ai za su ji daɗin rayuwarsu a cikin wannan duniya shine hayatun tayyiba Allah ne girma da ɗaukaka zai sa su samu jin daɗin rayuwa su samu kwanciyar hankali su samu nutsuwa saboda sun yi imani sun gaggata da saƙon Allah ne girma da ɗaukaka wala darul akhirati khayr sannan bayan Allah ya sa su sun ji daɗin rayuwarsu a cikin wannan duniya to ladan da aka tara da musu a gidan lahira gidan lahira wanda shine aljanna khairu ya fi dukkan daɗin da za su samu a cikin wannan duniya a cikin wannan duniya shi sa aka ce khairun aini na duniya wa mafiya shi ya fi alkhairi shi ya fi duniya da abin da yake cikin ta baki daya domin na nan duniya ina kare na kan baya karewa saboda haka na san wanda yake baya karewa din shine khair ma'ana akhyar ya fi zama mafi fifi wala ni'ma damul muttaqin sai Allah ne girma da daukaka ya cika magana ko ya cika wannan ayar da fadin sa wala ni'ma damul muttaqin ma dalla da gidan masu tsoron Allah shine aljanna idan dai gidan da masu tsoron Allah za su samu shine aljanna to wannan gida ma dalla da wannan gidan wannan gidan daɗin da za a samu a cikin ba ba kankani bane sai Allah yake jannatu adani jannatu adani yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un كذلك يجزي الله المتقين جنات عدن gidan masu tsoron Allah sun nan da aka yi magana sa a baya shine jannatu adini ita ce aljanna ta zama ai jannatu adini bi ma'ana daru iqama gurin da in ka je ka zauna za ka nutsu kuma babu ranar da za a ce yau kudin hayan ka ya kare kawo kare babu ranar da za a ce yau an dauke maka wuta babu ranar da za a ce yau abinci ya kare a kara kawo sabon wani a'a babu ranar da za a ce yau ka yana bukata a canja masa canji ko a toshe wancan kofar a kullum da ta san ko ko ginin ya zo ba ya kamata a rushe shi a saki sabon a saki sabon gini shi sa aka ce da shi daru iqama wannan kalmar ji tada ne da kabar jannatu shine mubtada adlin ya zama shi shine kabar din mubtada ko kuma za mu dauke ta kamar tana da dangantaka da ayar da ta gabata wala ni'ma darul muttaqina jannatu adlin yadkhuluna su mu'minai za su shiga gidan za su shiga cikin wannan gidan za su shiga cikin wannan aljanna wacce take ita ce aljanna ta zama wacce za a zauna a more a warwaje a daɗin rayuwa tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin bishiyoyinta da gefen gidajen da suke cikin gidan aljanna wato gida ne wanda sai ka shiga kadai za ka za abin da Allah ya kana da amma cikin wannan gida? to shine Allah mai girma da daukaka yace lahum biha ma yasha'una duk abin da suke bukata su fa mu'mini za su same shi a cikin gidan aljanna shi yasa hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa akwai lokacin da dan aljanna ina cikin gida akan gadan sa a farfajiyar gidan aljanna ƴan matan su sun kewaye shi na cikin gidan aljanna ina kallon su ina jin daɗi ana kai masa hidima ana kawo masa sha tara ta arziki ko sha ashirin ma za a ce ta arziki ko kuma abin da baka sani ba kana zaune sai Allah ya aiko jirgin. dauke da hadari kana zaune sai ka ce a ah, kuma yau jirgin na to ya Allah ƴan mata aka sai Allah ke maka ruwan ƴan mata waɗanda suke shekarun su daidai biyar ko sha shida shida ko sha abin da abin da kuma ma sai musamman da ya kaurace cewa masu konan nan kai kun gane da masu fito da digadigansu suna tsalla da maza ya fita da harkar waɗannan mutanen ya koma ga Allah in aiki domin a bashi irin wani idan aka bashi hurun yi ka amsali lu'lu'il maknun kun ga Allah ne girma da ka hikima al-lu'lu'il maknun kun ga an ce lu'lu'i ne ko makanun wanda yake ni? kun ga kwansan lu'lu idan aka samu shi ana samu su ne a cikin wani irin kwanso kuma kamar na kashi ne a wani. mai karfin da sai an ɗauko shi daga karkashin teku sannan ka fara wannan kwansan sannan ka samu gudan lu'lu'in kwaya ɗin kanka a ne to su ma in matan aljanna ta amsalin lu'lu'in makanun watan idan munafukai da mabarnata da mutanen banza bai saba ganin waɗannan ba saboda haka za a ɓaro masa su ne sababbi ful ka ji daɗin ka kamo gida ne na ikama ba ba aiki sai hutawa aikin a nan wurin ake ne shi sa an ce wa fi zalika faliyata nafasin a yi aiki a zage dan sai domin a samu wani ku shi ne sai Allah yake cewa lahum ma yasha'una fi duk abin da suke bukata kuma suke so suka nufa su samu a cikin aljanna to ji Allah mai girma da ɗaukaka za mu ba shi kazalika irin dai wannan abin da Allah ya labarta mana irin wannan sakamako din irin sa ne yajzi Allahu mustaqila wanda Allah yake saka wa masu tsoron mutanen kin, salihan bayi da irin wannan goma ta arziki din Allah mai girma da ɗaukaka yake karanta annabina الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة كما أنا صدقا ثم تقول أن الله din nan da ake bayanin a baya to wanda yake cewa kazalika yajzi Allahu al-muttaqin to su ai al-muttaqin alladina tatawaffahum al-malaika su ne wanda mala'iku suke karɓar rawukan su tayyibina ai bahirina min al-kufr tsarkaka ba ka kafirci ba ka shirka a wata fassara a wata fassarar malamai suka ce alladina tatawaffahum al-mala'ikatu tayyibina ai halu kaunihi salihina za a karɓi da suna mutanen kirki bayan Allah na ƙwarai ya kuluna mala'iku za su dinga faɗa musu inda mau a yayin da za a karɓar rasu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare su Abdullahi dan abba ita abin da ake nufi da faɗin mala'iku salamun alaikum lokacin da aka zo za a karɓar ran bawan Allah mumini mumini ne tsoron Allah sai mala'iku su zo su ce da shi ya bawan Allah Allah yana gaishe ka kuma ya ce kai dan aljanna ne kuma kai mutum kirki wannan shine abin da Allah yake nufi bayyibi na da salamun alaikum wannan salamun alaikum din shine fadin Allah fadin da mala'iku Allah ne jima tsaka zai lakana musu su su ga mutum lokacin da zai mutu su ce da kai Allah yana gaishe ka ji ba yana gaishe ka kai dan aljanna ne kuma kai ne mutumin kirki ya zo a cikin durul masur مما أخرجه مالك وابن جرير والبيهقي وغيرهم عن محمد بن بن كعب القرظي قال يتي إذا أشرف العبد المؤمن إذا باوى مؤمن يكاب شرف على الموت وأتن يذو جاء ملك في ملائكة إذومه فقال إتنشي السلام عليك يا ولي الله أنت تبت أبريك يا ولي الله يقرأ عليه السلام zai karanta masa wannan sallama wa yubashshiruhu bil janna kuma zai masa albishir da aljanna wa yuqalu lahu fil akhir bayan an maka wannan albishir din da aljanna a yayin da zaka mutu shikenan bayan ka mutu a lahira an gama misali kowa zai tafi gidansa sai mala'iku su raka ka suna cewa udkhulul jannata ku shiga aljanna bayan Allah masu tsoron Allah bima kuntum ta'malun wannan fatin sabbiya ai bi sababi ma kuntum ta'maluna fi dunya saboda aikin da suka kasance kuna yi na kirki a duniya saboda haka ku je ku shiga aljanna wa qila salamu fil wata kila kuma an ce abin da ake nufi shine sallama da mala'iku za su yi mutum a ranar lahira wani zalika ja'a ba'da shi fa aka zo da wata magana bayan an faɗi salamun alaikum sun aka ce udkhulul jannata fa huwa min qawli khazanatil janna wannan shine ƴan gadin aljanna masu kulawa da aljanna masu taron bayan Allah dan a ƙara sa da su gidan aljanna su ne za su wannan

ko kuma lan yudkhila ahadun minkum aljannata amalu wato aikin ɗayan ba zai sa shiga aljanna to sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa har kai ma sai ce har illa an yataghammada ni Allah sai idan Allah ya kuma shi da rahama ba ba ganin akwai fam shi ne malamai suka ce babu an yi bayanin Ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shi ne zai sa ka shiga aljanna kuma wannan aikin naka ba shi ne zai sa ka shiga aljanna ba domin duk iyarka da duk yawan aikin ka idan aka yi zube ban ta da irin ni'imar da Allah ya maka aka ce ka biya mu kuɗin ni'imar mu mu kuma gwargwadon aikin ka mu baka ladan ka waye zai kai labari ba wanda zai kai labari saboda haka in Allah ya shigar da kai aljanna ya shigar da kai ne ta tafabbulan ne kai falalaka shi ta dama kuma idan ya shigar da kai wuta ya shigar da kai ne bi adli adalci ne maka domin ka tantance ka shiga abin da ya fi wuta in akwai shi saboda abin da ya kamata ke masa ba kai masa ba saboda ka in ya shigar da kai wuta ya yi maka adalci in ya shigar da kai aljanna ba ya yi maka falala ya kuma nake ka to bayan Allah ne girma da daukaka ya yi bayanin mutanen kirki da makoman mutanen kirki to sai kuma zai dawo ya ci gaba da yin wata magana akan kishiyoyin waɗannan ne aka ce wa ba da alzakar al-mutakabbir عن الإيمان وأقوال المؤمنين ومبدأ كل فريق منهما bayan Allah ya yi bayanin masu girman kai a can a farko sannan ya zo yi bayanin masu tsoron Allah ya faɗi halin muminai ya faɗi makomar kowane ɗaya daga cikin su to shine aka ce il kafata siyaku ila al-kufari sai aka koma magana akan an wanda ba yarda da annabta dukkan wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko ba sai Allah yake da su an yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل ينظرون أي سوكا تري shin ba abin da suke sauraro illa an ta'tiya humul mala'ikatu sai kadai mala'iku su zo li qabdi arwahihim lokacin karbar rawuka abinda malaman tafsiri suka ce anan mushrikai wanda aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su a Makka dan ya kirawo su zuwa ga imani da Allah su ne bayan yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi sai suka ce kada magana wa'azin nan zaka ka daina fata lokaci a kanmu idan har kana buƙatar ne da kai manzon Allah ne Allah ne ya aiko ka to abu dai za ka yi maka Allah ya aiko mala'iku tare da kai su shaida ka nuna mana kai sai kai manzon Allah kawai in ya fi shi ke nan ka ba a bada gaskiya to ne sai Allah ya maida musu da basani ita ai ba abin da suke sauraro fa sai lokacin mutuwa da annabin ba a karɓi sannan mutum zai tuna ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ga cewar yayi haka duniya da lahira tunda bai imani da shi ba aw ya atiya amru rabbika ko kuma al'amarin ubangijinka ya zo shine al'azab aw al-qiyama azaba ta afka ko kuma tashin alkiyama ya zo kazalika Allah ita irin yadda suka mutunta manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka na waɗanda suka gabace su su ma haka suke musu wannan ita ake kazalika ai kama fa'ala haula kamar yadda waɗannan suka yi fa'alan ladina min qabl waɗanda suke gabanin su haka suka aikata min al-umam daga cikin al'ummomi kadzabu rusulahum fa uhum sun karyata manzannin da aka aiko musu sai Allah ya hallaka su wa ma zalamahum Allah sun karyata manzannin Allah sun karyata littattafan Allah sai Allah ya hallaka su saboda haka Allah bai zalunce su ba bi islahi da gairi zamba domin ba za a ce Allah ya halaka su ba tare da sun walle sun yi laifi shi sa Allah ya halaka sai ce Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun kawukan su suka kasance suna zalunta bil kufri wa shirk domin sun yi kafirci kuma sun yi shirka da Allah wanda ita wannan shirka tana da a cikin manya-manyan zulbai wanda duk wanda in ke na wannan shirka, babu ta yadda za a yi ga rahamar Allah babu yadda za a yi rahamar Allah a sadu da shi wal iyadu billah sai Allah yake fa asabahum sayyi'at ba asabahum sayyi'at ma amilu wa aqadihim Ba كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا sai sakamakon mugun su, sakamakon mummunan abin da suka aikata ya same su wa haka bi aina balabi ma kanu ya sami abin da suka kasance suna yin izgiri da zuwa sai ga shi ya haka mu shine azabar Allah mai girma da ɗaukaka musu الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا قربنا من دونه من شريك كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا وأن suka yi shirka da Allah min ahli makkata daga cikin mutanen wa in kana al-hukmu amman li jami'il kuffar duk da cewa wannan hukuncin bai tsaya akan mutanen maka duk wani kafiri ya shiga cikin wannan fadin sa ne fa innahum yastadilluna bi sidqi li yatawassalu bihi ila al an duk makiyin Allah makiyin addinin Allah mutumin banza wanda bai yadda da dokokin Allah ba bai yadda da tsarin Allah ba ko da yaushe ikan kafa hujja da abin da yake na gaskiya domin ya tabbatar da ƙarya watan sai a kawo abin da yake gaskiya sai a kafa hujja da shi abin da bai dace ba to su ma mushrikai sai suka kafa hujja da kaddara ta Allah sai Allah yake wa qala alladhina ashraku wa qala alladhina ashraku wadanda suka yi shirka da Allah sai suka ce law sha Allahu ma akhadna min dunihi da shay da Allah ya ba. da Allah ya so da ba mu bautata wa komai ba wanda ba Allah ba watan duk allolin nan da suka bautata wai da Allah ya ga dama ina ba su bautata masa nahanu mu din dai wala aba'una haka na iyayen wato da su da iyayensu da Allah ya ga dama da basu shirka da ba su zama kafare ba wala arramna min dunihi min shay da kuma ba su haramta wani abu wanda Allah bai haramta ba min al-bahari wa sawa'i daga cikin irin dabbobin da ake yantawa a sai dabba idan ta tashi za ta ɗauki kaya kamar rakumi wai idan yadda kike da jinsa da kafarsa sau uku wannan ya zama na Allah sai kuma a tafi shi ya zai fi kayan kowa ya tafi duk inda zai je an yanta shi an je tsora masa kaya ko kuma irin waɗanda ake cewa idan raƙumi ya haifi ya'ya kaza raƙuma ko ta haifi ya'ya kaza ko kuma ta haifi ta iri kaza saboda haka wannan raƙuma shi kenan ta zama ta Allah sai a tafi ta zama su ci ma saura ta je ke duk abin da ta dama ko kuma a ware wani nau'i da wasu dabbobi a ce waɗannan dabbobin haramun ne ba za a ko kuma a kawo wata doka wacce ba ta Allah ba a ce haka Allah yake haka kuma yake so a yi watan halatta haram ko kuma haramta halal sai ka ce wannan duk abin da suka yi da Allah ya ga dama da ba su yi ba domin ai sun ce idan aka yanka dabba aka sa mata sa aka yanka wannan mutum ne kishi saboda aka bai kamata a ci ba a ci ba haramun mu ce fa suka ce Allah ne kishi kisan Allah da yankan Allah da na mutum wanne ya fi tsarki saboda aka suka ce yankan Allah ke fi tsarki saboda aka sai a ci wannan sai a ci mushi saboda aka sun haramta a kansu abin da Allah ya halatta musu in suka ce fa ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi fa huwa radin bi shirkar da suka yi da haramta halal da suka yi da kuma halatta haramun da suka yi wacce ke haka Allah ya haka ga dama to shine sai Allah yake kazalika fa alal nabiyyi da sabr yadda yi fi ma ja'u kamar yadda waɗanda suke gabarin suka karyata manzannin Allah bayan sun zo musu da shari'a to haka nan su ma suka karyata manzannin Allah idh hujjatun hadhihi anna ma yaquluhu inna ma huwa bi mashi'atillah abinda suke kafa hujja da shi cewa wai duk abin da suke aikatawa sun aikata shi ne saboda haka Allah izo haka Allah izo fa huwa radin bihi yansibu minha ibtal ba'athihi dan su kafa hujja da cewa ai ba bukata ne ko manzo shine shaykhul islam ibnu taymiya a cikin min hada sunnati nabawiyya lokacin da yake masani ga mutanen da suke kafa hujja da kaddara ita cewa kafa hujja da kaddara wajen saba wa Allah ko wajen yin ba daidai ba ba hujja bane a gurin masu hankali ba hujja bane a gurin duk mutumin da yake da addini ko da ba addini ba sai ce domin duk mutumin da izo a ce wani mutum su haɗu da shi akan hanya kuna haɗuwa da shi sai da fuskar ya naushe ka kun gani ya maka sauka sai ce Allah ne ya kaddara na naushe ka ko ƙara haɗuwa da shi sai ƙara naushi sai sai Allah ne ya kaddara kuma kuma sai ka da shi a gidanka yana zama da matarka in ka siya ya haka sai Allah ne ya kaddara in an jira sai gaba da shi ya bi danka a guji ne saka masa wuka sai sai Allah ne ya kaddara ta ka yadda sai sai to kaga wannan duk siyasa duk wani mutum mai hankali in ba ma kuci da ke ba zai ka ba zai ba zai yadda shi to za ka yi kiyasi da kaddara ka ce haka Allah ya kaddara wannan kiyasi ne wanda yake rusasshe kuma kokarin tabbatar da arna ne da tabbatar da zalunci yake sa irin wannan kiyasi sai Allah yake fa hal ala rusuli illa al balagu manzanni na Allah ai babu abin da ke su face isar da sako kuma isarwa mabayyaniya al balagu bayyin wa laysa alayhi hidayah aikin su kawai fi bayani amma shiryawa ta Allah manzo ba shi da ikon ya shiryar da kai duk inda ya kai da kaunarka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka isa ka shirya da wannan yake ba Allah kadai ne yake shirya da wanda ya dama da cikin bayan ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا الله يكفي حقيقة mun aika fi kulli ummatin rasula mun aika manzo a cikin kowace al'umma kama ba asnaka ila haula'i rahma anti man yuridu an yubtila ba'athahu ko ne san a aiko manzo ko ku a aiko manzo ko kada ku a aiko manzo haka dai Allah ya aiko manzanni a cikin kowace al'umma kamar yadda kai ma muka aiko ka cikin wannan al'umma ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala rusul li ne. sai manzannin da Allah ya aika cikin sauran al'ummomi sai suka gaya wa mutanen a ne budullah an nuna wasu suna cewa masdariya wasu kuma suna cewa an ce mufassira tana da ma'anar hauli watan an aika manzannin manzanni zuwa al'ummomi suna cewa da su a ne budullah ku bauta wa Allah wa'ada shi kadai wajtani bi sannan ku nisaci dagutu tagut malamai suka ce abin da ake nufi da tagut a wani kaunin ashaitan shine shi wasu malamai suka ce a duk mutumin da yake a zo a bauta masa shi kan ya zama tagut sannan duk abin da aka bauta wa gunki ne bala'ika ne mutum ne menene ya san abauta masa ba abauta masa ba in dai yake aka bauta masa to mutane da suka bauta wannan mutumin sun bauta wa tagutu kuma sun mai da shi tagutu sannan duk mutumin da yake a zo a yi wata shari'a ba ta Allah ba ba wacce Allah ya saukar ba kuma shari'ar da ba Allah ya saukar ba ita ce ta fi dacewa da babu aka ce shi ma ga madawu to shine aka ce hakika Allah da girma da saukata ya aiko wa kowace al'umma da manzo me manzanni suke cewa da su suna cewa da su bauta wa Allah shi kadai ku nisanci tsagut a shaitan an ta abu dan kada ku bauta shaitan dirtika da ma ya dukum ilaihi mimma naha anhu ko mimma nuhiya an shar'an bil fitani ma yad'ukum ilayhi ta hanyar ku aikata abin da ke kan yake sanya ku wanda yake a shari'ance an hana wannan ko kuma ta hanyar aikata abin da shetan ya kira ku zuwa gare shi wanda an ce kada ku yadda ku je wannan gurin sai Allah yake salinhum man hadallahu daga cikin al'ummar da aka aika wa da manzanni akwai waɗanda Allah ya shirya suka karɓi saƙon manzanni suka yi aiki da karantarwar manzannin Allah wa minhum man haqqat alayhi balala daga cikin su kuma akwai wanda aka ya tabbata a kan su fi ilmillahi falam yuti akwai wanda Allah ya riga ya hukunta cewa ba zai ba zai musulunta ba ba zai bada gaskiya ba saboda haka sai suka zama shi ne fatattu fasiru fil ard sai Allah yake to ku masu faɗa da manzannin Allah masu faɗa da karantarwar da Allah ya tsiro manzanni da ita fasiru fil ard ku yi tafiya a ban kasa fanzuru ku yi kallo ku yi nazari ku duba ai kaifa kana aqibatul mukadzibina yaya karshen masu karyata manzanni ya kasance yaya karshen su yake shine Allah madaukakin sarki ya halaka ya halaka su ya jefa musu matsala ya jefa musu bala'i sannan Allah ya ce in ta hari in ta hari ala wajahu fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin in ta hari ala wajahu da kana yi kwaɗayin su shirya ya Muhammad abu ya sani kai ne jin wannan karatun da ake yi ko kuma ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kana fadayin shari'a wa qad aballahum Allah la taqdiru ala zalika da Allah ya riga ya fatar da su saboda haka ba za ka iya shiriyar da su ba fa inna Allah la yahdi man yudhil wannan gurin ana masa karatu biyu ko kuma kira'a biyu ce sabaiya mutawatira ana cewa fa inna Allah la yahdi man yudhil ana cewa fa inna Allah la yahda man yudhil kowace qira'a ta dauka tana da fassara in ka dauka fa inna allaha la yahdi man yudillu bil bila'i lil fa'il kamar kana cewa ne a inna allaha hakika allah la yahdi man yudillu baya shiryar da fatacce ko kuma Allah baya gyara al'amarin fatacce za kuma ka iya masa wata fassarar la yahdi man yudillu mutumin da yake aikin sa da mutane mutumin sa aiki mutumin da aikin sa nuna wa mutane harka ka wata take ba shari'a ba shine man yudillu to Allah mai girma da daukaka shi ma ba zai shirya da shi ya za ka fitar da mutane da yawa sannan kai ka zo Allah ya shirya da shi to da Allah ba zai datar da kai ba ba kuma zai gyara al'amarin ka ko ko mu ce fa inna Allah la yuhda man yudil za ka dauki fassarar akan cewa hakika mutumin da Allah ya batar da shi babu wani mahluki da yake shirya da shi wanda Allah ya shirya. babu wanda yake mata da shi wanda Allah ya fatar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi inda duniyar nan ta taru a shiryar da wanda Allah bai gina ba shiryar da shi ba ba za a iya ba sannan Allah ya ce wa malakum min nasirin ku ba tasallin ku kafiran nan makiya Allah makiya annabawan Allah makiya bin dokokin Allah ba su da wanda zai ke da ke malahum min mani'ina min azabillah ba su da wanda zai tsare su ba su da wanda zai musu katanga tsakanin su da azabar Allah mai girma da ɗaukaka وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأقسموا بالله sun ɗaya da Allah da aimanihim iya dukkan rantsuwar da za ta iya sun kure matakin rantsuwa ko wani iri a kan ne la ya ba akun ba mai yamma sun ce duk wanda ya mutu Allah ba zai tashi shi wannan wasu malamai suna kawo wani sababi wanda ba lalle bane ya zamanto shine wannan ko kuma shine sababin saukar wannan aya sai dai zai iya zama wani abu da za a iya fito da wata fassara daban ko kuma za a iya bayanin wani abu sun ce an samu wani daga cikin sahabbai ɗan sha'ifa ta haɗa shi da shi da wani daga cikin kafirai ana cikin yin haka shi wannan sahabi a matsayinsa na musulmi sai ce na rantse da wanda zai sake ni bayan na mutu al'amarin nan kaza ne kaza ne to da kuma shi kuma sai bar maganar mali cikin da ake yi kuke yanzu kana jin in za in an mutu za ka tashi ni kuma na rantse na ƙara rantsewa na yi kaza na yi kaza in an mutu kawai shi kenan to aka ce sai aka saukar da wannan aya amma ko dai ma ne? shi dai Allah ya yi bayani akan cewa wa aqsamu billah sun yi rantsuwa da Allah ghayata ijtihadihim fi iya duk kokarin da za su cikin wannan rantsuwa kai rantsuwa da abin da zai kashe ka da abin da zai halaka da duk wani abu da kake jin tsoro da wanda kai yarda da shi ma da wanda baka yarda da shi ba da sauran su akan cewa ba za a tashi ba la yab'athu Allahu man yamut ai an karu ba kama an karu tauhid sun yi mutunta tashi bayan an mutu kamar yadda suka mutunta aqidar kadai ta Allah a bautata wa Allah shi kadai bala sai Allah ya ba ku amsa yake bar bar wannan magana ayya ba'atuhu ku bar ku fita da wannan magana lallai Allah zai tace shi wa'adan alaihi haqqan wannan wani alkawari ne da Allah yi wa kansa kuma alkawarin da Allah yi wa kansa na cewar zai yi wani abu haka yake tabbata an ce masdarani mu'akkilani mansubani bi fi'li liman muqaddam ai wa'ada zalika wa'adan wa haqqahu haqqan yayi alkawarin tashin mutane bayan sun mutu tabbas ba haka walakinna aktharan nas sai dai mafi yawancin mutane al-kufar li'annahum aktharu ahli al-ard al-ma'mura sai dai mafi yawancin mutane su ne kafirai abin da yasa aka ce aktharan nas domin an kasa duniya gida biyu ko kuma gida uku waɗanda za su ɗauki kaso biyu su ne ba su ne kafirai wato musulmi ba su kai yawan kafirai ba ba su kai yawan eh, kafirai ba a duniya shi ta sai Allah ya amfani da wannan kalma walakin da akbaran nasi la alamu sai dai yawancin kafirai ba su sani na'am ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم abin da ake nufi da wannan maganar lallai Allah zai sace su li yubayyana bi ba'athihim al-muqaddam watan dai musu bayani ta hanyar tajin da zai musu wanda an riga an kaddara tashin nan nasu annabi yakhtalifuna al'amarin da suke yin sabani da su da mu'minai fihi game da min amrin dini bi ta'bidi wa isabatul mu'minin na da al'amarin musulunci Allah ne girma da ɗaukaka zai yi musu azaba saboda sun karya sannan zai ba wa musulmi lada saboda sun gaskata sun ba da gaskiya wani ya alaman nabi na kafa kuma waɗanda suka yi suka kafirta su kuma su san annahum cewa su kanu kajibina makaryata ne su waye masu gaskiya mu'minai domin su ne suka zazzaka saƙon Allah saƙon da manzannin Allah suka zo musu إنما إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا dama abin da za mu ce dama faɗin mu kaɗai da shay'in ga wani abu idza aradnahu in mun nufin ya kasance an naqula lahu ne mu sai da shi kun kasance faya kun sai abin ya kasance to a nan gurin malamai suka ce da Allah yake inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun wannan an gaya maka magana da za ka kama hankalin ka ne amma Allah idan yayi nufin abu ya kasance ai ba shi da bukatar ma yake shi kullum da ya nufi abin ya kasance kawai kasancewa ne ba sai an ce ma kullum ba wannan an gaya maka ne a matsayin ka na mutum ko mai hankali wanda yake iyakantacce aka yi maka amfani da kalmar kun faya kun amma duk abin da Allah ya ga dama cewa yake da kullum ba ma sai ya ce da kullum ba kai abin kasancewa ne kamar yadda wani malami yake cewa idza ma arada Allahu amran fa innama yaqulu lahu kun qawlatan fayakun kalla kawai da za ka faɗa to shine aka ce wannan an kawo shi ne littaqari ila al-abhar domin a kusantarwa da zukatan mutane hankulan su abinda ake so a gina su a amma Allah in yi nufin abu ya kasance ba ma sai ya ce komai ba da ya nufi sai abin ya kasance والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إذا أكسي ولما بين تعالى فألا في بيان أن إيجاد الأمور عنده سهل to duk abin da Allah yake samar da shi ba wata wahala a wajensa sau an kan ba ta ba da mawki haƙu kuma ya yi cewa a tara ba ya ake annabu la yanzu bai da musulmi sanin raba da islam cewa bai kamata musulmi bayan musulunci ya mutu wuri la yastati'u an yunaffi da awamir Allah gurin da ba za ka iya yin aiki da umarnin Allah ba gurin da aka tsangwame ka aka hana ka bautar a zauna a wannan gurin wa alaihi an yuhajira fillah abin da ya kamace ka ya zama kira ka koma inda za a bakka kai addinin ka kamar yadda ya sai Allah yake wannan zina hajaru fillah waɗanda suka yi aura suka yi fillahi saboda Allah fi din nan tana da ma'ana guda biyu za ta iya ɗaukan ta fi tana nufin ma'anan lam watan alladina hajaru lillahi aw li ajali dinillahi za ka iya ɗaukan ta fi alabadi saboda haka Allah yake walladina hajaru fillahi wanda suka yi kaura saboda Allah aw li iqamati dini ko kuma dan su je inda za su iya zai da addinin Allah min ba'di ma zulmi bayan an zalunce su bil azab ta hanyarwa wa man iqamatu sha'air dinin aka hana su su yi addinin su sai Allah yake lanu bawwi annahum fid dunya za mu ƙara tsugunar da su mu ƙara ba su wani masauki a wannan duniyar haka sannan ya zama so gurin kyakkyawa ne wanda ya fi gurin da suka bari shi ne malamai. suka yi fassara wajen guda biyar a akan lanubawwi annahum fi duniya hasana suka ce za mu iya ɗaukan wannan ayar tana nufin madina domin da musulmi suka yi hijira daga maka suka koma madina me mace ta zama a gurin su ta fi maka ko fassara ɗin su wata fassara suka ce a'a za mu iya ɗaukan wannan ayar tana nufin Allah zai taimake su akan waɗanda suka fatattake su suka kore su daga kasar su kenan biyu suka ce za mu iya ɗaukar ta a ɗaya ma'anar ta uku akan cewar Allah mai girma da ɗaukaka zai ba su damar da za su fitar da musulunci ko da lungu a duniya nawa kenan fassara ta hudu za mu iya ɗaukan cewar Allah mai girma da ɗaukaka ina nufin zai sa a dinga yaban su ko bayan sun mutu saboda irin aikin dukkan da suka yi nawa kenan fasara ta biyar za mu iya ɗaukan ta akan cewar damar da Allah zai ba su su mamaye ƙasashe ko da ba da musulunci bane ya zama to suna ƙarƙashin musulmi za su dinga ba da jiya bambancin sa da buɗe garuruwa shine a buɗe garin a fitar da musulunci mutanen garin su musulun ta gaba ɗaya ma mai gari ya zama to suna ƙarƙashin kulawar musulmi za su dinga ba su jiya to wace za a bari wace za mu ɗauka fasara eh? duk za a iya ɗauka kuma ko ke ta faru baki. Sabon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ci gaba da yabansa ko ba ma ci gaba da yabanta har yanzu sun bayyana tantiran duniya kadai ne ba ta ambata su da alkhairi bal sai dai la'anta su sai ne Allah ya ce a yabe su ya yabe su ya tabbatar da ambatar su a cikin littafin sa amma kuma sun ce a'a ba su ne ba shi sa aka ce ai shi'a sun fi yahudu da nasara harbi domin yahudu da nasara ba su tsire wa magabatan su amma su ma sun tsire wa magabatan su yahudu da nasara ba su taba tsire wa almajiran annabin su ba amma yan shi'a sun tsire wa almajiran annabin su ko da aka ce su ne sharrun min al-yahudi wannan ba sun fi yahudawa sun fi kirista shari a doron ƙasa Allah ya kiyaye mana shi ne Allah ce za a ƙara tanada muku za a ƙara ba su wani mazauni khairun min darihim allati tarafu wanda fi inda suka bari wal ajrul akhirah amma ladan da za a ba su na lahira wanda shi ne aljanna akbar ya fi girma a'azamu mimma nu'minu ya fi abin da za mu ba su a duniya a inda ake kafirci فلا يتهاونون فيها إذا جاء الأمر بها من الله sai da ba za a ba alhijira kamar yadda malamai suka ce tana zuwa da ma'anoni da dama daga cikin ma'anonin hijira akwai wannan ma'anar da muka yi magana a kanta shine ka yi ƙaura daga gidan kafirci ka koma gidan musulunci ko kuma ka yi kaura daga inda aka tsangwame ka aka hana ka yi addinin ka ka tafi gunda ka samu jin daɗin yin addinin ka hijira ta kaɗai ke ko akwai kuma hijira shine ka bar garin ku ka koma wani garin da zama dan kai kuɗi ko dan ka samu mulki ko dan ka samu wani abu wannan shi ma da da shi hijira akwai kuma hijira ta uku wacce ita ce da kai kana saɓon Allah sai kai kaura daga sako ka koma sa'a ta farko da ta ƙarshen duk suna da cikin hijirori da Allah yake bukata kuma ya faɗaita a kansu kuma idan ka yi su ba za ka taɗe ba za ka samu ladan ka amma ta tsakiyar idan ka yi ƙaura Allah ya sa ka je ka wancan garin ya bunaka kuma ka samu abin da kake nema fa biha wa ni'ma idan kuma ka je ka samu wahala da ka tsaga ruwa wannan kuma kai ta shafa kun sau da haka kowace da cikin wannan hijirorin guda uku da ana yi kuma Allah bai hana kai kowace da ciki ba sai dai ya faɗaitar ya zabar akan ta farko din da ta tashi wannan kuma al'amari ne na ibada nan ka kwanta da uku kuma wani garin kila Allah ya buɗa maka can sai ka tafi in Allah ya buɗa maka shi ke in Allah bai buɗa maka ba kuma shi kenan sai ka tsara roƙonsa ka ci gaba da abin da ka san in yi Allah zai buɗa maka الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذين صبروا Allah ya ce waɗanda suka jure suka yi haƙuri ala azal mushriki wal hijra suka haƙura suka jure cutar da kafare suke musu kuma suka yi haƙuri akan hijira domin gurin da ka saba da shi yau a ce za ka tashi yana da wahala ko ba haka bane me yasa kuke ganin yanzu wuraren da aka yi ambaliya da ruwa a kano wasu an ce za a tashi sai sai an ba za ka tashi ba ko suna nan ba inda za su me yasa haka saboda sabo to ko addini ne Aka angwame ka a ce har yau ka haɗa kayan ka bar garin ku saboda addini yana da wahala shi yasa ko sahabbai da suka yi hijira suka koma Madina ko da suka sha wahala dan ba saba da yanayin Madina ba kuma sai da aka dau lokaci suna dinde har su Bilal sun zazzabi ya kama su suwa ya sai ga suna yin yan baitocin waƙoƙi suna ina ma dai zan ganna a Madina ina ma zan ganna a Makka tsakanin guri kaza da guri kaza gurin da muka saba garin mu na asali suna da irin wannan ko ya ta zazzabi ya kama su sai ka dinga tunani kaga da ana can fada yanzu addinin nan bai bai taba ba har sai da manzon Allah ta sama yi musu addu'a Allah ya sa su suna son Madina fiye da yadda suke son Makka sannan hankalin su ya kwanta suka ci gaba da zama to so da aka hijira tana da wahala shi fa Allah yake allazina sabu wanda suka yi hakuri domin an san kai kaura saboda addini ka koma wani guri da wahala yau kana zaune ta saba kana aiki a Kano ko a zuwa ki amma da ba za ka koma inda yake ka gani in ba mai akida ne kai ba ka dinga shiga gurin malamai ke a yi mana aiki ko Allah ya sa a dawo da mu kan in kuma ta kuskure a baka aka nuna ko ba ka ko za ka yin kaura ne wani abu ne wanda yake mai wahala shi sa Allah yake allazina sabaru waɗanda suka yi haƙuri suka jure akan cutarwar da ake musu li izhari dini saboda wai sun bayyana addinin su wa tarkil awqan kuma suka bar kasashen su wal ahbab suka bar masoyan su wal abwal aka bar kuɗi wal ahli aka bar mataye wal aulad da irin su haihu kun ga shi hukumar ruhu irin sun suna ɗan ƙanana irin su yan bayan nan da ake ko farmaki aka kai aka kwaso su da ƙasar su ko me ko wani aka sayar da shi a maka yanzu ya taso a maka isa ba ta zama garin su ya manta da ƙasar su da musulunci ya zo ya musulunta kafin ya shiga musulunci ya yi kuɗi da ban san mutanen maka suna ta bako ne amma ya yi kuɗi ko kamar yadda yan kano suke in ka ce lallai sai an yi ta da kai bako ne ba ba kana cewar duk idan idan harkar kuɗi kake yi ko manta yake da bakuncin amma da ka ce Allah ya ce annabi ya ce ya ce bakuncin ka koma garin amma da za ka zo da kuɗi ko ka zo da harkar kuɗi shikenan kai ne nasu wallahi tarewa za ka ne su da shi wa gabanin su baki daya Gidan ka kullum yana cike da mutane ana ta ayi mutum yake kai wannan ba an sha ba ka idan ma kana magana kana cewa kai ba dan gari bane sai a ce ha ba kai kai dan gari ne Umar Bashir na Sudan shekarar da ke ba ku sai muku dan Kano bane sai a ce dan Kano ne baban gida ba shi ba dan Kano ne haka suke saboda ni wandala amma da ke aya Allah ya ce annabi ya ce sai an yi shari'a zai ce ba ko ne Allah ya kawai wannan to da haka haihu shi ma haka mutanen maka suke maka da can da yake mai kuɗi ne duk aka mance da bakuncin sa ita harkar kuɗin sa ita bishaka da kuɗin sa yana shiga musulunci da aka ce za a yi hijira sai kace ayya mutiya can ka zo garin nan yanzu kuma ka kulle kuɗin ka koma can ce bai ji annabi wallahi ba ka ba ba ne kai to da ka baka da ko bandala ka bar kuɗin ka ka tafi can suka tare masa hanya yace to kun ga dama ka bane ba sai yayi shiri ya koyi kuɗin sa a wani gurin ita kun san duk maka ba saurayin da yafi nasara da kafin kuma duk maka babu saurayin da ifi ne in dai harbi sai na samu kun san haka ko kun san ba ni ba koyayi bane wajen iya suka da mashi kuka ce ga takobi na ga mashi na ga fari da bakata wallahi in na dinga harbi sai sun kare in sun kare in suka da mashi sai ya kare in ya kare yanzu har takobi saboda haka kafin ku irmin kafin ku min illa ni na riga ne maku illa saboda abin da nake so da ku kyale ne suka ce to kamar kuɗin sai ce in na gaya muku inda kuɗi na ce za ku kyale ne suka ce kwarai kwa sai ce ku je daidai guri kaza ku shona za ku bani ya kama hanyar su yi tafiya ya bar dukiyar ta wannan shi ne saboda haka wannan tsari ne na jahiliya wato tsari ne na jahiliya shi sa annabi yake cewa da da'uha fa innaha mu'minun kyale ta wani ne kabilanci in za a koma a zo a yi a baje komai ko a yi faɗa asalin mutane da yawa za ka yi ku bari tun da addinin musulunci ya yi mana sassara, ya lulluɓa mana isa mana kaya kowa a gan shi da rigar ta musulunci nan alhamdulillah ya yi amma magana jinsi tun nan a fito da shi ba ba abin ba zai daɗi ba mutane da yawa za a kwata da kalle daga kan kai ta ganin muhajiruna suna ga da suna koma idan za su Allah kira za mu koma sai dai ka babu yadda za a yi wani kwamishina ya koma kauyen ko babu yadda za a yi wani gwamna ya koma inda yake babu yadda za a yi wani dan majalisa ya koma inda yake ba zai to na sai a bar wannan maganar a cigaba da yi har da shari'a nan a cigaba da yi maganar suwa da baki ne suwa ne a fitar da wannan harka a kyale ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata mana iyaka ku duba ku ga Khalid sun ban manta ba Shi ne wani abu ya haɗa shi da Bilal yake cewa da shi ɗan bakar mace Mu'az ne ko ita da shi ɗan bakar mace shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi irin wanda bai taɓa yi ba har yake cewa da shi innaka mur'un fika jahiliya kai kana da halaye na yan jahiliya ku duba matsayin Mu'az dan har shi ne izo ya kwanta ya saka kumatunsa a ƙasa ya goga shi ya ce da bilal zo ka taka wannan kumatun na saboda Allah ya kiyaye shi ta sai Allah ya ce alladina sabon su ne waɗanda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suka dogara da ubangiji da ubangiji ma'ana suna dogaro ne ga ubangiji saboda haka shi kuma tsari na Allah duk wanda ido dogara gare shi yarzuquhu min haythu la ta inda baka sani ba shi sa yace fa yarzuquhu min haythu la yahtasibuna zai azurta su ta inda baka sani ba fa qad waqa al-amru wannan al'amarin ka ya faru فهاجروا الى المدينه المنوره فكما مدينه فبدل لهم دارا خيرا من دارهم الله يقيموا صيام سجدا بإطلاق وملكهم الدنيا الله يبارك الدنيا da فيها ده أبن ده يكتب في muddatin wani والوعد kuma fi akar da lokaci a kan kankan lokaci wal wa'azi bil khairi neman harada liman hadara billahi mustamir alƙawarin da aka yi wanda ke hijira ibnu da addinin a cikin wannan aya to ka ina da Allah ya kai duk wanda ibnu ya tsira da addinin dan ya zai bauta wa Allah to shi ma wannan tanadin da Allah ya yi wa waɗancan shi ma zai masa shi ne maliki ce wa faqana Allah lima fihi falahu dinina wa dunyana bi mulkihi wa karamihi Allah ya datar da mu da abinda zai zama gyara ne da addinin mu da kuma al'amarin mu na na na abin na duniya da addinin mu da ni'imar Allah da kuma falalarsa sannan Allah ya ce wa ma arsalna min qabli wannan shi ma kamar mai da martani ne ga mashrikai waɗanda suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wayan yanzu kai ne manzo kai Allah ya aiko suka ce Allah ya fi karfin ya aiko mu in dai ya gaji zai aiko ne to mala'ika ne amma ya aiko mu wanda kowa ya san ya saba shi to shi ne sai Allah yake wa ma arsalna min qablika aka kwantar masa da hankali Allah yake ba ma aiko ba min qablika a gabaninka illa rijalan Fatima rajul ko kuma mutane min al-bashari mithlu muhammad kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ita ce malamai suke wani istinbat mai kyau da Allah yake wa ma arsalna min qablika illa rijala ko anan sai malam yake la nikaha ba mata ba ko li anna rijala akmalu khilqa ko wa aqla wala malaikata li annahu la yusilu ila jinsin illa minhu li yaqabu minhu wa yaqtabu ba a aiko mata ba domin maza sun fi cikar hankali ba aiko mala'ika ba domin Allah baya aiko wani cikin wasu mutane sai dan jinsin wannan mutanen domin ya iya magana su ya musu magana su gane shi su fahimce shi to shine malamai suke istinbadi idan suka ce wannan ayar za a iya kafa dalili da ita akan cewa babu annabi ya mace tunda ya ce illa rijala ko to da aka duk zan da aka aiko namiji sai suke wanda suke cewa akwai annaba mata sai suke cewa ai an ce wa auhayna ila ummi musa ko inna nubashshir ko kuma can maganar maryam inna nubashshir bi kalimatin min ismihi al-masih isa ibn maryama wajiha fi dunya wal akhirah da irin wannan da aka magana akan maryam Allah ya yi mata bishara wa isa ya ga mata mala'ika ko mala'ika ne ya mata ko ba mala'ika ne ya mata ko aka ne gaba da kuma sai aka ne فتمثل lana بشرا sauyiya to da kuma can ɗaya aya na maganar mahaifiyar annabi Musa alaihi idan ka ce babu annabi ya bace ta ba maka hujja da waɗannan ayoyi sai shi kenan akwai annaba mata wannan magana tana nan a cikin tifan na ibnu hazmi an koro wannan matsala kuma an yi bayani to shi kenan idan waɗanda suka ce akwai annabawa mata sai mu ce musu akwai kudajen zuma su ba annabawa ne wa auha rabbuka ila an-nahl ko to idan wannan ayar mun kunta fa ita a zahirin ka to mun yadda wancan ma fa'i tafiya da su a zahirin to wata amsa za ku ba wannan ayar sai suka ce wahayin da aka yi wa kudan zuma wahayi ne na ilham sai ce to wancan ma na ilhami ne ukwa wannan ma na ilhami ne to da karan su malamai da suna magana akan wahayi sai suke kakkasa wahayi suna cewa akwai wahayi da ake wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam akwai kuma wahayi wanda ake yi wa kudan ah, zuma ko akwai kuma wahayi irin wanda ake wa dabbobi sai aka karkasa wahayi wahayin da ake mai da wanda aka yi wa irin irinsa annabi to shine wanda Allah ya bayani amma waɗancan wani wahayi ne wanda yake akan yi amfani da kalma ta wahayi a larabci kamar yanzu kai mutum kalma za ka yi to kai masa wahayi domin shine al-i'lamu fi kafafa ko ka sanar da mutum ta hanyar yin magana a hankali yadda ba kowa ne in ne maka rasa ma ne maka wahayi ko ba haka saboda haka a takaice ne shine suka ɗan yi bayani a nan suke cewa wannan aya tana da cikin ayoyin da suke nuna cewa babu annabi ya mace shi fa Allah yace illa rijalan nuhi ilayhi waɗanda muke yin wahayi ke zuwa gare su saboda haka idan har kuna ji ku mushrikai wanda kuke cewa wai Allah ya fa karfin ya aiko mutum a matsayin annabi sai Allah yake to ka ce da su fas'alu ahlal zikri ku je ku tambayi ma'abota ilimi ma'abota littattafai su ne manya-manyan malaman yahuda mutanen kirkin domin kuka je kuka tambayi mutanen banzan su za su ƙara jirgin ta muku wannan hakika su ce eh lallai magana ne Allah baya aikowa sai mala'ika ba ki kariya domin su rusa annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da da hakika to da aka ce ku je ku tambayi masana in kuntum la ta'lamuna idan ku ba ku sani ai ahlul zikri shine al-ulama bi tawrat wa injil sune wanda suke sun san at-taura sun san injila idan ku ba ku sani ba zalika fa innakum يعلمونكم فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقه أقرب من تصديق المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم wannan maganar ahalin zikiri din wasu malamai sun fassara ahalin zikiri da masana alkur'ani ko saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka al-zikra tunda mu muka mu muka saukan maka da alzikir shine alqur'ani an fassara shi da shi sai suka ce to anan ana nufin ba malaman yahuda ake nufi ba ana nufin suwa ana nufin aje a tambayi masana to wanda bai yarda da annabta ba idan ka kafa masa hujja da malami kake je ya tambayi malami masana alqur'ani idan ya je gurin malami masana alqur'ani da me zai tabbatar masa da annabtar annabi alqur'ani to kaga bai yarda da shi ba shi ne aka ce to ba haka ne azzikir yana nufin qur'ani a wata aya amma ba a wannan aya ina ga kun gane abin da yawa shi haka akwai wata magana da ibnu kasir yake kawo wa na cewa wanda ake cewa da shi abdurrahman ibn zayd ya ce azzikir anan ana nufin alƙur'ani ya kafa hujja da faɗin Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi ne malamin ibnu kasir ya ce wannan magana haka take amma ba haka ake nufi anan ba kuma ita to ya zani da maganar al Bakir ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake a cikin karkacewa yake ba shi matsayi fiye da mana annabi wanda shi mutumin kirki ne a kansa shi ko masanin alqur'ani shi ne yake cewa nahnu ahlu dhikri ko ai ne aka ce yana nufin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ahlu dhikri limaza li annahum hum ahlul qur'an su ne waɗanda aka sauko da alƙur'ani ko da aka su ne ahlul bid'a to anan dai akwai magana da maganganu da ibnu kathir ya dawo ya kawo da yawa wanda suke magana akan malamai na alim bait waɗanda ƴan shi'a suke ta tsarkakewa suke faɗar matsayinsu suke musu ƙarye ta ƙaryace su ƙago maganganu su danganta su zuwa ga waɗannan bayan Allah wanda babu ruwansu da wannan magana sai Allah yake bin bayyinati wa zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر wannan an ce magana tana da alaƙa da wa ma arsalna min a wani kauli na malaman sun ce akwai taqdim da ta'khir kamar Allah ya ce wa ma arsalna min qablika bil bayyinati wa zuburi illa rijalan watan ba ma aiko ba a gabaninka da hujjoji da kuma littattafai tsarka su ne a zubur illa rijalan face mutane kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma suka ce a'a bil bayyinati annam muta'alliqun bi mahdhuf ai arsalnahum bil hujaj al shine mun aiko su da hujjoji mabayyana wa zuburi shine al-kutub sune littattafai wa anzalna ilayka zikira kuma muka saukan maka da al-qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar zuwa gare su kai musu bayanin halal da haram wala Allah su ya tafassaro da domin yi tunani domin su dau izina fi zalika fa ya'tabiru su dauki izina su hankalta ko azantu shi ne malaka ce fi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-mujmala min al-qur'an yutlabu tafsiruhu min al-hadith wa sunnah wannan ayar ba a kafa dalili da ita akan cewa duk abin da aka faɗe shi a dunkula a cikin alƙur'ani idan kana neman bayaninsa sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu bayani ko malaman sunna suna kafa hujja da wannan ayar a lokacin da suke yin raddi ga yuna wanda suke ganin cewa ba lallai bane sai an buƙaci zuwa sunna qur'ani kadai ya ishe to sukan ce kafa hujja da wannan ayar sai ai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas waye ne wannan bayani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma babu ta yadda za a yi fahimci Qur'ani kamar yadda ya kamata idan baka gwama fahimtar da Al-Qur'ani ba da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun kace za ka fahimci Al-Qur'ani kadai shi kadai za ka fahimta da shi kadai za ka aiki ba ruwanka da sunna ba ruwanka da hadisi to shi ke na tashi ba domin Allah ya ce a yi sallah a yi bata amma bai faɗi yadda ake yin sallah ko ya yi bayanin tafsirin yadda ake yin sallah ya yi bayani akan hajji bai yi bayanin tafsirin yadda ake yin aikin hajji ba shi sa za ku go suka tafsirin Qur'ani yau da na nan saboda jahilcin su har ilimin su ya kai su da ko kuma ce jahilcin su ya kai su da su daina yin sallah kuma idan za su yi sallar sai dai su yi alwala tunda an ce wa qumu lillahi saboda haka sai kwai dai kare shine da a jima'a kai in an jima'a kai shi kenan zai kuma kwayawa sai an gama kai ba magana sallama ba magana karatu ba mu zuwa sai aka ce su ya za ku warka kuma a rafi ne ko sai ya zai da wannan ayatin su ke in ka tsaya sai ka jima sai ka rusu ka dago sai kai ka gama eh? abubuwan ne ba zai yi ba za ta yadda za a yi da matsala alkur'ani ko kuma ce matsalar wanda ya ta alkur'ani da yawa sai ita kama shi a guda domin wannan ayar sun sai rikice maka an kada ko ya uwarta sai ta fassara maka ko idan abin ya rikice maka ga baki ɗaya sai kuma koma cikin hadisi shi sa imamu Bukhari ya yayi bayani guda a cikin littafin sa wanda ya sa masa sunan kitabun tafsir ko ayi kokarin a fassara maka aya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da malaman tafsiri sun tafi tafsiri gida uku akwai at-tafsir bil ma'thur ko a at-tafsir al-Qur'an bil Qur'an akwai kuma at-tafsir bil ma'thur akwai kuma at-tafsir bil ra'yi al-mahrab akwai kuma at-tafsir bil ra'yi al-mahmud wannan bil ra'yi al-mahrab shine bil ra'yi al-madmum wato tafassara al-Qur'ani da al-Qur'ani wanda shine qululwa tafassara al-Qur'ani da hadisi shine na biyu ka fassara al-Qur'ani da ra'ayi amma ra'ayin ba ana nufin haka kawai ka zauna ka kalli sama maka shato ko irin wannan irin fasara yan yan tafiye ko fasara yan kalaka irin wannan ba irin wannan ba shi ne ra'ayin da ake yi ba ana nufin ka duba tsarin larabci da ka'idojin larabci ta fassara gwargwadon ka'idojin larabci da wannan shi ne tafsirin alkur'ani da ra'ayi wanda yake ana fasa akwai kuma tafsiri da qur'ani da ra'ayi wanda an tsani wannan ba a bukatar ko ba a fasa mai yin wannan ya shiga da cikin waɗanda suke fassara alqur'ani da ra'ayinsu wanda hadisi ya inganta akan cewa duk wanda ya fassara alqur'ani da ra'ayinsa to ya tana gurin zaman sa auta Kafa ma ita sai aika da shimfiɗar sa a kama masa ne to ka gani shine irin wannan na bin ra'ayin mazmum ka faɗa duka son zuciyarka kawai aka na ga dama aka zan fassara haka ibnu أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات شم وأن ذكر قل سكيب مونا لنقل لقل به بأنبيائهم shine malam yace amina alhamza din nan lil istiqama ko kuma al istiqamu lil domin a jawo hankalin mutane in sun tafi suna tunanin wani abu su kan abin da ake so a yi musu bayani wal fa'u huna li haqqi ala mufassal داخل في معمول التفكر يتفكرون مكر من ما كرتم da waɗanda suka gabata suka yi munanan makirce makirce shi ne makarsa ne a sun yi kulle kulle munanan kulle kulle fi an biya ne an ya sifa Allah da yi mutum wata waɗannan yanzu sun sakankance sun amince a kan cewar Allah ne girma da ɗaukaka ba zai sa ƙasa ta kece su rubta ba shi ne hasu wasu malaman sun ce wannan ana magana ne da mutanen da suka yi ta kulle kulle wajen kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wajen kokarin sai sun sa masa wai ya daina wa'azin da yake yi ya daina kiran da yake yi shine Allah yake cewa masu irin wannan kullu kullu yanzu su sun amince sun sakankance akan cewar Allah ba zai musu haka ba ai Allah zai musu haka ko da haka duk wanda yake wa musulmi yake wa musulunci kulle kulle da makirce makirce shi ma ta kenan shi sa Allah yake auya atiyahumul azab ko kuma azabar Allah ta zai ke musu min haitu la yashkurun ta inda ba su ambace ta ba ai min jihati la kafar bi bala ta inda ko tunanin abin ba su kawo a cikin zuciyarsu to a nan gurin akwai istinbadi da malamai suke yi na cewar wannan irin wannan tambayan sun yi shi tuntun amma kuma sai yi tabaka da halin da muke ciki a yanzu ko ba haka bane an yaqtifa Allah bihim al-ardh ko aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun sun ce haka fara Allah kai kai kai kai kai kai kai ta kutar da bayan Allah kai ta fusatar da musulmi kai ta wahal da musulmi kasan ka tsammata ba kawai sai wani bala'i ya aka kamar yadda aka yi wa Amerika kwanan nan ko kun ga ba su zata ba ba su tsammata ba ba su kawo a ransu ba sai ga fitina ta aka Shi ne min haifu la ya yashurun wannan Allah madaukakin sarki ya afkar da irin wannan fitinar da wannan azabar a kan manya manyan mashirkan shawa wanda suka wahalar da musan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka wahalar da musulmi dukkan san su da kyau sun wahala ga farisawa ga rumawa ku duba irin tsaro da farisawa suka ba wa kansu da irin kariyar da suke da ita da irin yawan sojojin da suke da su a wannan lokaci amma duk da haka sai ga shi yau ko kuma ta ce lokaci kankani a lokacin sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu bayan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu baka lokacin da aka aika musu da wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana kiran su zuwa addinin musulunci a wannan lokacin aka ce sarkin su yake ta sannan ki kashe da yace ba dan ba a kashe yan aike mana na kashe da suka dawo suka gaya manzon Allah mun kai masa takaddar ka ya kike ta yake Allah ka ta mulkin sa shi sa har kike cewa daga wannan kisra'in ya mutu ba a kare ne wanda dole ta fata fada hannun yaro bata wanda ake cewa yanzu sarkin su na karshe wanda musulmi suka je suka far masa suka shiga ciki daman Allah da girma ɗaukaka ya labarta wa musulmi da cewa sai sun gaje wannan dukiyar da baki ɗayan da abin da suke asura wannan yana da cikin wanda aka tura a kamo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido daidai gurin manzon Allah suka yi ido biyu da manzon Allah aka ce dukiyar su kare shi kuma kasa ta kama shi shine ine ma a bashi aminci a yi wa yanan take ne aka yi masa wani alƙawari ya musulunta aka ce da shi akwai lokacin da zai zo sai an ɗauko kambun sarauta na kisra an sa kuma Allah kira ya shi har zuwa lokacin sai na Umar aka je aka yakin Qadisiyya bayan an shiga Madain aka shiga har cikin fadar kisra din a ibn Abi kasu mutane suna ta mutsa suna ta farin shi yana ganin wannan abin da ya shiga ina fada shiga cikin yesu kuma ya fashe da ya fashe da ya jawo faɗin Allah mai girma ɗaukaka kam tara kolin jannatin ya jawo wannan kaya yana kusa ga ni'ima ta zo amma abin da yake tunani da daban waɗannan mutanen Allah suka yi wa tawaye sun ki bin al'amarin Allah ne shine Allah ya nufa saboda haka mu ba ko da mutumi ne in muka fantare wa Allah haka ne ba ruwan mutumin kirki shine na ba ruwan Allah da mutanen banza ku zo mutanen kirki Allah ya kasantar da ku zuwa gare shi ku zama mutanen banza Allah ya watsi ku zama ababen tausayi a wulakantar da ku a kyarace ku a zage ku a wulakanta ku ko babu komai yanzu kamar abin da ya faru kenan an musu illa an musu abin da baka san mata ba sannan ko babu wanda ya rabe ko akwai wanda ya rabe shi kama baka tare yi musamman wa ma kanu mun gare ka wanda ya rabe shi kowa mun da yake kawai dan bakin cikin da za ka yi sai ka ce wata akwai yan musulmi shi ke nan an ji ne amma dai a ci gaba da yi ko kuwa kuna faɗa ne na an da a ci gaba da yi a haka zai a yi wannan kafu a shuwa'i din duk inda ake jin inda kusutun tsayar ike sai a je a bombin ɗinsa inda mutanen kirki a haɗa an je lahira sai Allah ya tafi ko a kan yi a wari amma an bata haka ai abin sai iya ko kuwa sannan Allah yake aw ya akhudahum aw ya akhudahum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin aw ya akhudahum ala taqawwufin fa inna rabbakum la rahufur rahim aw ya akhudahum fi taqallubihim ko kuma Allah mai girma da ɗaukaka kama a halin tafiye-tafiyen su an ya akuza humullahu fi hali asfarihim littida lokacin da suke ta tafiye-tafiyen su na kasuwanci wannan an ya akuza hum au ya akuza hum fi takallubihim dinnan amma su fasara guda uku fassara ta farko fi hali asfarihim a lokacin da suke kai da komowa wajen kasuwancin su ko kuma a lokacin da suke kulle-kulle suke kulla wa musulmi ma kirki shi Allah ya samu kuma yanzu mu sani san ma'aikatar tsaron Amerika ko kullu kullu ake musulmi to da sai Allah ya kama su a wannan lokaci suka ifa kama shi ɗayan ko kuma aka ce Allah ya kama su suna cikin barci ka kwanta barci sai ka farka ka je ka asabari ko kuma ka je ka a ƙarƙashin gini ko kuwa kana cikin barci sai dai ka tashi ka ga benan sama ya fara danna na ƙasa ba ka da yadda za ka kana ji kana kallo ka mutu a ko kuma Allah ya buɗe ƙasa kamar yadda aka yi wa ƙaruna aka safala bihi wa bidarihi aka yare ka yana jira kallo gidan nasa da dukiyar ta ta ta wata rukta shi ma ibita suka yi tafiya amma kana musulmin fi ajiyar su ne amma kana ne ba wanda zai taimake shi Allah shi zai taimake shi bai yi wa Allah abin da yake so ba na ya kawo masa bacci da ba aka yi aika arzaba ila Allah sirrafani ya arifka sirrafani lokacin da kake cikin walwala ka zama na Allah da ka shiga tsanani sai ka maka dauki aw ya akuzakum ala tasawwuf ko kuma ya kama ku a hankali a hankali shi ne aka ce ai ala tanaffus sai an fa shay'an hatta yuhlaka al-jami watan a dinga kayo mutum kisa na ciki a ɗora muku wata cuta ko a dora muku wani bala'i wanda zai sa ku ta karewa ku ta karewa ku ta karewa yau a cewa ne yayi cuta ya mutu a dauke shi wancan ma yayi cuta ya mutu ai yi muku daukar dai dai dai wannan ita ce fassara ta farko a ce wannan alaka kawuti wasu malaman suka ce alaka kawutin ba ana nufin Allah idan bai musu daukan dai dai bane a ai halu kaunihim haidina lokacin da kake jin tsoron musibar za ka afka maka sai ko musibar ta afko sai Allah ya tafke ka shi ne ibnu kasir yake wannan ya kuma ya kuwa ya fi kuma tsanani ya fi kuma tada hankali a ce ga wata tsoro da kake ciki kana jin tsoron wata musiba za ta afka maka sai Allah ne girma da ɗaukaka sai ya ko musiba sai ka kama aka ce wannan ya fi tsananin tada hankali ya fi tsananin ba da razani amma wasu sun sun farin jayar da fassarar da take cewa ala ta tasawufin ana nufi a dinga kama su ka ɗauka sun kafa dalili da wani baiti na waka wanda yake cewa bal huwa shawqu min darin takawwafaha marran sahabun wa marran barihun tarih sun kafa wuta da wannan wannan baitin ne mahallu shayar min shine min darin takawwafaha ba ana nufin wato wani gida ne wanda wanda suke cikin gidan kai ka gudu tafiya amma kuma kana kwaɗayin dawowa cikin wannan gidan wanda ko mutuwa ta ne wa ɗan gidan ɗaukar ne wannan ya mutu ta hanyar ciwon jiki ko wanda ya mutu ta hanyar ciwon kai ko wanda ya mutu ta hanyar gaba ta wanda ya mutu ta hanyar الله تعالى أعلم صلى الله masallacin juma'a kafin zuwa gidan amma da yawa wanda fitinan yaki da ya same shi yake so a taimaka akwai jami'a ta birra a nan wanda sun haɗa kaya da yawa da kuɗi kamar su goma sha to kuna fata yawa wanda ana fasu suna da wani summa ko ta da shi ko don kuɗi don ana zuwa taimaka muna da yawa wani na suna cikin tsananin bukata abinci da kayan sakawa to kan zama yin da bangalin alaihi wasallam yake cewa ya yadda wala yazalu qawmun yata'akhkhaduna hatta yuhibbu Allah mutane za su bushe ba kullum a baya suke har an yi bada su baya saboda kowane ayyukan da ba ya nisa da wuri ya ce alheri muna da yan wawa wanda aka kunna aka kowane da a can akwai bayanin makaranta bayanin da aka kowane shi ba shi kaya har an kake gajin a can sura ta muke sun kai tara idan ba ma yin ba a gare da sauran yi mafi mafkaci a can sun da aka kai adali wanda suke yi da nan da Allah taimaka a hada wannan akwai akwai jami'a ta bira nan kan a shi sai sun yi jima sun war sun tafi a tattara komai shi ake. shi ban ba ne kowa ikon shi ba sai an yi ba kowa abin da aka kawo sai ku tattara shi gobe a kai hanyar da za a yi a kai ma mutane shi abu na biyu ne addu'a da muke bukata kan kowa ko yi musahama abubuwan da ya samu abin nan aka ganta yanzu yanzu ɗin ne a mai tana riyawa suna su kai masa hanyar to kuma muna fata za su ɗauki daji in kun kai masa hali abin da kuke bukata addu'a shi ne abin da yake duk abin da za su yi za su komo ne akwai ɗan kwaya wanda na Allah kuma suka kai wannan shirin ɗan kwaya shugaban ɗan kwaya sun kama na Allah suka yi amma sun koma suna so su daura abubuwa kan musulmi mu dama musulmi ba abin da suka rikashi addu'a sai kuma ɗauki nan ba wallahi lan walam wannan ba za su samu da ciki ba da na yi Allah ubangiji ba mu iko dan girma na sai masa da addu'a duk shirin da za su kulle kuma Allah ubangiji ba ya ga san assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen jannatu adin ya ga da suke jannatu adin shi ne kana ne kulluna shi ne kafa kan da na adin ina da na ce jannatu na ce shi ne kana da wani mutum da kuskure ba shi ne dan na su ajin shi ne da kana ya da kullun shi ne wannan shi ma ba wannan tambaya ta ce ina magana ne a kan cewa ya kamata a kawai ta ko a ƙara saboda halin da musulmi suke cikin ya zuci ko kuma za su san da cikin sudan wannan kowa ya sani ya kamata ba ma a afghanistan ba duk kasashen ke yanzu ya kamata kowa ya tsaya a cikin kuma a cikin da ya kasuwa babu dare babu rana sannan abun da yake shi ma za a yi masa aiki a asibiti yana ganin yan uwa da allah eh, taimaka maka da addu'a Allah ya sa ya zama a kan wannan kokari sannan akwai قال هذا الله هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات كل من الكتاب ومحكم متشابهات wasu idan an ce aya muka ha suna fassara ta cewa wani ita ce aya da muka ma'ana su malaman akida kuma malaman sunna a tauhidi suna cewa aya muka ha an san ma'anar ma'anarta amma kaifiyar hakikanin abin da take nufi idan ta tufa ta Allah to shine take kai kaifiya da hakika kai baka amma dai an san ba a cikin da larabci ba ba ba turanci bane ko kuma wani yare wanda yake ne shi a sannan sai bambanci tsakanin qira'ar hamza la nubawwi annahum ko la nusawwi annahum wannan eh, wani wanda ake sa shi albanna cikin littafin da ke cewa ishaqa ko da la'i bata yayin tawjihi tsakanin eh, la nubawwi annahum da musawwiyan nahum ya kawo masa abu guda biyu kuma abu ɗaya kawai ya fata ya ce wanda ikhtilafu na fati ba zai da ko da wani abun bayan wannan amma dai shi abin da yake ya ce ikhtilafu na fati saboda haka nubawwi annahum da musawwiyan nahum duk suna nufin ƙara zaunar da su ko gudanar da su ko kuma ta da musu wanda za su zauna wai idan mutum bai wankan zuma ya ci abinci wannan wankan ya baki ne ba cin abinci ai ba da shi wanka wanka a ba ka yi wankan ne ba ka yi wankan wani ka samun wankan ne saboda haka wankan ka ci abinci sai su abin da ba da ne suka ce an fi da wankan masallaci a amma idan kai ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin kamfani sai a ce maka lalle in kai wankan juma'a kan mai bakwai da rabi sai kuma ka tafi masallaci ka ba ka aiki ka wancan juma'a baya ba babu wani wai wai idan mutum ya rubuta aya tare da sunan waɗansu mala'iku da kuma sunan aljanu sannan ya haɗa da rabu ko sunayen wasu mutane ne ke nan wasu wasu shi ya dace da shari'a ko kuwa wanda take bai dace da shari'a ba a haɗa ayar Allah da sunayen wasu mala'iku wanda mutane da ke neman kuɗi ne kuma ke neman karkashe mutane ba gaira ba dalili ake yin wasu nau'uka na yaki a da aya guda ɗaya ta yaki ko kuma kawo wani wani dalili a haɗa to a duk wannan ya kamata mutum yi kawo idan wata bukata ce take da ita akwai addu'o'i wanda suka tabbata a Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za ka yi don Allah ya biya maka bukata ba tare da kai wannan ba wannan shi ne ta'ala yawanci yan wasu abubuwan da suna aiki maza mu saba maza ba mu an saba da mu a cikin mu da mana muna inkar maza malikiya babu shakka maza malikiya tana wanka amma maza malikiya da muta akari in ta yi wankan ta yi biki to wannan wankan ba ya dai ba a cikin shi jima ko ka ci abinci ka yi gobe wannan kawai muta akari na wai kuma ne ba ta ba kuma abin da suke so su ce suna da dalili wanda suka kafa asan wankan juma'a wani al'umma ne daga cikin larabawa wanda suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a lokacin kuma lokacin kasar su suna cikin bayan kayan fata su saka wannan fata don da suka zo da ni ya yi cikin fata kuma ga rashin wanka to sun shiga masallaci wani da aka gama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa daya daga cikin ku sai don juma'a ba zai yi wanka ba to kuma da wani ce suke asali shi ne abin da ake gudu shi ne ka zo masallaci kana wani to kai gumi ke dabba ne wani kai wanka kuma kai gaci kai kaga wannan gumi zai fi ka kayan kan kaje masallaci abin da ake gudu shi ya sami ko kuma ka ci abinci abin da ake gudu shi ya sami shi ne suka faɗa wannan sauran ma ba ba da ba su ce asalin sa wanda inda ne ina akwai da ba ta cewa sai wankan kuma ko da wani wani amma ya zama kuma sunnan la budda wankan a yi shi ko da wani illan ka kawo saboda haka kai wankan ka sa tunani ban zan ka zama sai ka ce da farko saboda haka kai wankan ka sa tunani ko wani ne gumi na ka iya same ka da kuɗi a hanyar zuwa masallaci kuka ji masallaci akwai gumi a cikin akwai saboda ta gumi ko bacci bace illa sai wa rabba to kaga wannan mutum abu da ya yi fada ba za a ce yayi da wannan ba, man ga ce wanda malamin kamar irin suka faɗa, sai muka nan da muka fada